Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. Jama'a salamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya ga labaran duniya mai karantawa Phil Hashim Gumel. Tawagar masu yaƙi da cutar corona virus ta fadar White House ta yi amfani da kaitaccen bayanin da ta saba yi na yau da kullum don tallafawa da kare sabuwar ƙarin allurar rigakafin COVID-19 da shugaban Amurka Joe Biden ya sanar. wani bangaren shirin biden ya buƙaci ma'aikatar kwarigo ta amurka ta aiwatar da dokar ta ɓaci da ke buƙatar duk ma'aikatu da ke ɗauke da ma'aikata ɗari ko fiye su tabbatar da an yi wa ma'aikatan su cikakkiyar allurar rigakafi ko su nuna sakamakon gwajin da ke nuna ba su ɗauke da cutar aƙalla sau ɗaya a mako shirin zai shafi fiye da ma'aikata miliyan tamanin rashin bin doka na iya kawo tare kusan dala amurka dubu goma sha hudu a kowane laifin rashin bin doka shirin ya janyo suka daga 'yan majalisar republican da gwamnonin jihohi amma yayin takaitaccen bayanin tawagar yaƙi da cutar jeff zayant ya kira shirin shugaban da cewa hanya ce mai tsanani kuma cikakkiyar hanyar samun ƙarin mutane su karɓi allurar rigakafin wadda ita ce hanya mafi dacewa daga barin annobar ya kuma nanata yin allurar rigakafin matsalar lafiyar jama'a ce ba batun siyasa ba jiya juma'a wata kotu ta musamman ta zargi tsohon shugaban wata babbar kungiyar mayaka jamhuriyar afirka ta tsakiya da laifukan cin zarafin bil'adama a lokacin yakin basasa tsohon kyaftin eugene barrett gosset wanda aka kama kusan mako guda da suka gabata ya taba zama kwamandan masu gadin shugaba faransuwa bozes wanda kungiyar silika ta hadakar kungiyoyin musulmi masu dauke da makamai suka hamɓarar da shi a 2013 daga nan sai zama babban jagora ga mayakan anti-blaka kungiyar mafi yawan kiristoci da masu sarrai waɗanda bozes ya kafa don yakar kungiyar silika kungiyoyin biyu sun jefa ƙasar cikin yakin basasa inda majalisar ɗinkin duniya ta zarge su a shekarar 2015 da aikata laifukan yaƙi da cin zarafin bil'adama tsakanin shekarar 2014 zuwa 2015 kotun wacce ta kunshi alkalan afirka ta tsakiya da na ƙasa da ƙasa an ɗaura mata alhakin yin hukunci kan manyan laifukan da ke take haƙƙin ɗan adam tun shekarar da uku a ƙasar da ke cikin yakin basasa tun sha uku. an gurfanar da yarima andrew na birtaniya a gaban kotu bayan da wata mata da ke zarginsa da cin zarafin lalata tare da yi mata duka shekaru ashirin da suka gabata lokacin da ta ce ita ma mai kudin nan jeffrey epstein ya ci zarafinta a cewar bayanan karan kotun da aka shigar jiya juma'a a cikin takardar karar da aka shigar kotun gundumar amurka da ke manhattan caesars filda yana bayyana kansa a matsayin mai binciken ya ce ya bayar da kofin takardar karar virginia griffey a ranar 27 ga watan agusta tare da wani dan sanda da ke gadin lowell lodge a windsor gidan andrew da ya mallaka Sufalda da ke London ya ce 'yan sanda sun gaya masa washe gari an umarci su da kar su karɓi takardun kotu a madadin Andrew. Amma da dawowarsa aka faɗa masa za a tura takardun ga tawagar lauyoyin Yariman. Masu magana da yawun Andrew sun faɗa a ranar Juma'a cewa lauyoyinsa ba su da wani bayani. wata majiya da ke kusa da tawagar lauyan andrew ta ce ba a miƙa wa yariman takardar san maci da kansa ba yarima andrew mai shekaru 61 a duniya yana ɗaya daga cikin fitattun mutanen da ke alaka da epstein wanda masu gabatar da ƙara na manhattan suka tuhume shi a watan yulin 2019 da laifin cin zarafin mata da dama labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc amurka ta damu matuƙa game da fada a wasu sassan ƙasar habasha in ji ma'aikatar harkokin wajen amurka jiya juma'a inda ta buƙaci gwamnatin habasha da dakarun 'yan tawaye daga yankin tigray su fara tattaunawa cikin gaggawa don magance rikicin muna roƙon gwamnatin habasha da ƙungiyar tplf da su shiga tattaunawar ba tare da wani sharaɗi ba game da tsagaita wuta mai ɗorewa in ji mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka ned price a cikin wata sanarwa ta amfani da gajeriyar kalma ga kungiyar 'yan tawayen tigray rahotannin cigaba da take haƙƙin ɗan adam da cin zarafin da ɓangarorin da ke rikici ke yi suna da matuƙar tayar da hankali duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwayi al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin. 'yan boko haram ke ci gaba da mika wuya ga sojoji suna yin saranda a shiyar arewa maso gabashin najeriya toma dalla wannan shiri da gwamnatin najeriya ta bullo da shi na gyaran hali ga 'yan kungiyar boko haram wani shiri ne da ake adana su a wuri guda a gyara musu hali a kuma goge musu tunani tare da koyar da su sana'o'i to amma masu ruwa da tsaki a shiyar arewa maso gabashin najeriya na ci gaba da yin adawa da wannan shirin yayin da ake ci gaba da wannan yaƙi. akan haka na tuntubi ɗaya daga cikin jigajigan jihar borno sanata alin dume mai wakiltar mazaɓar shiyar borno ta kudu a majalisar dattawan najeriya kuma shugaban kwamitin soji na majalisar ko me yasa suke adawa da wannan shiri suna da yawa amma na farko da ciki shine wayanan yan ta'addafa wato da suka yi mana barna suka kakkashe mutane iyaye yan uwa abokanai da kuma suka lalata mana gari har yanzu da nake muke magana da kai a nan abuja ma akwai yan gudu hijira wanda suke sansani daban-daban ba wai kuma suna zaman jin daɗi ne a nan ba a ce ba a gama samun zaman lafiya ba hare-haren da suke kaiwa ko kuma yakin da suke dima bai kare ba kuma ba wai tuba suke ko ko mutane ne wanda sun zo sun yi nadama da abin da suka yi ba a ce gwamnati ta ajiye wani wuri na musamman da za a karbe su ana musu training bancin haka kuma a ba a wato startup park da suke cewa meanwhile wato nan kuma a gefe mutane ko a gombe nan ma akwai yan gudun hijira da ci da sha da rayuwa na yau yana ba su wahala a zo a ce wanda ya suka ci zarafin mutane kuma a zo ana shagobar da su wannan ba daidai ba ne tun da farko mun ce wannan ba daidai ba ne mu a zaman wakilan jama'a mun san abin da mutane mu suke ciki mun san abin da mutane mu suke ji da shi wannan shiri samsam ba a goyon ni ba na goyon bayan shi jama'a mafi yawa daga cikin jama'a mu ba sa goyon bayan shi sanata in ka kula ita rundunar sojan najeriya ta ma sha wato aiwatar da kamar za mu ce tallace-tallace a kafin yada labarai cewa waɗannan 'yan boko haram su mika wuya su fito daga inda suke za a kula da su a koya musu sana'o'i. To ai amma in ka lura a cikin wannan harka ɗin kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba ba a samu ci gaba ko kaɗan a cikin harkar da ake ɗin ba. to a zo a ce kuma ba su ana shagabar da su wannan gaskiya ba daidai ba ne duk da cewa idan ana yaki dole a ba da dama ma mutane wanda suke so su kawo kansu su samu daman yin haka amma abin da ake yi a wayansu kasashe shine idan an yi haka ana kiran su prisoner of war sai a aje su a wani wuri in an aje su a wani wuri bayan yakin ya kare sai a tantance su wa'inda ba su yi laifi ba to sai a basu su tafi ko kuma a koya musu sana'a kamar yadda aka ce don su fara rayuwarsu wayanda suke da laifi kuma a hukunta su bisa doka akwai dokan da aka tanada da yin haka amma haka kawai a zo a ce mutane don sun ji wuta kila ko kuma sun ga hanya ta kare su ce to sun abin kuma ganin cewa ma za samu riba to ba ma wannan bane duka yanzu abun da suka yi dinnan haka kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba don me don ba a samu nasara ba da yawa daga su sun koma wajen da suka fito kuma su sun je suna ba wato yan wansu da suke can ma wato information a akan abubuwan da yake fara wannan din gaskiya ba ta yi haka din bai yi ba sata idan muka duba yadda kake cewa a tara su a wuri daya har sai yakin ya kare a baya akwai rahoton da ke nuna cewa mayakan boko haram din sukan yi garkuwa da wasu mutane masu muhimmanci ya allah ko ɗaliban makaranta ko kuma wasu manyan jami'ai daga bisani kuma su ce idan za su sake su sai an yi musaya da yan uwansu da aka ma ba ka jin kama irin waɗannan wato adana irin waɗannan mayakan a wuri guda zai iya zama barazana ga shanun tsaro su ma kuma su kama ko ɗalibai ko su mutane masu muhimmanci su ce sai an sake su sannan a yi ba ni gishiri ba kamar da. ai yanayin da muke ciki yanzu duk wannan mu wuce a can ba ma ana rike da kowa ba yanzu ya zama ruwan dare a kasar nan cewa irin sace mutane 200 200 wa ana ɗeba yaran makaranta don a ce sai an ba da abu kaza haka yaki in ana yin shi a yi yakin tukuna in kai an kai ga karshe wanda sun gani a san sun ji wuya to su da kansu za su kawo kansu kuma an sun kawo kansu za a ajiye su a wani wuri kuma gaskiya kamar yadda ce a ciki su akwai mutane kalila ko kuma wayansu mutane wanda ba da son su bane wato an sa su ciki dole ne to duk wannan za a iya tantance shi da in an samu shawara da bincike an yi bincike da mu'amala daga wajen mutanen da ya shafa musamman yanzu duk wani dan goza wato daga karamin hukuma na in ni ban san shi ba wani zai san shi za a san matsayin sa ba san cewa ko dole ya kasa shi a ciki ko kuma shi da kansa ya shiga ko kuma me ya yi wa ya kashe amma yanzu dai wannan shirin da ake yi kuma na ka gani yanzu ai ba ta yi tasiri ba sam kuma ba za ta yi tasiri ba don ba a gina ta akan adalci ba to idan idan muka duba su ainihin mayakan boko haram da suka tuba hmm. misali takamaimai da kake so a yi su wayanda suka tuwa kamar yadda na ce in yakin ya kare sai a tattance su a bincika ya illa wato yawan laifinsu suna da laifi in suna da laifi akwai a kai su kotu a hukunta su a yadda ya kamata in an bincika akwai wanda aka, sa su suka shiga dole-dole to sai wayannan mutane a sake dawowa da su wajajen yan uwansu yan uwansu sani ko an sa su dole ne ko ba a sani ba a garin da suka fito to in an yi wannan binciken an an gama yan garin ma wayansu da suke gudu haka daga hannun boko haram sun dawo gari ana tallafa musu kuma a karbe su a wajen jama'ansu kowa ya san kowa mutane sun san ina suka fitar musan su mutane sun san tushe mutane musan su mutane sun san irin halin da suke ciki Eh, yanzu kenan in na fahimce ka sanata mm. kai baka da wato ra'ayin a tattauna da yan boko haram a ina da ra'ayin a tattauna da su amma ban da ra'ayin a ce wai kawai mutum ya ce ya bari sai a ce to shi kenan sanda zuwa a baka kuɗi a baka a ji a koya maka sana'a ka koma cikin jama'a bana supporting haka yanzu eh, da kake cewa wasu daga cikin su kan koma mm. misali a matsayin ka na sanata daga wannan yankin akwai alamu ne ko shaidu da ke nuna cewa waɗanda aka kawo su tubabin nan sun ƙara kuma ruwa da yawa wato musamman ma a karamar hukumar dambuwa da na sani an dawo da wayansu da yawa daga cikinsu yanzu sun bace sun koma ma cikin daji kuma su suna dawowa da wato suna barazana kuma kuma suna kamar eh, burga akan cewa ai su an je an roke su an dawo da su su kuma ba za su zo da arna ba da wayansu kalamai dai wanda muna cin fuska ma mutanen da suke kuma su ne victim nasu wannan dai program ba lokacin sa bane duk wanda aka same su a kama su a kai su inda ya kamata a ajiye su a nan america har yanzu a guantanamo bay akwai fursunonin yaki wanda aka kama na iran da iraq har yanzu sun kai shekara kusan ashirin a wurin ana tantance su kaɗan kaɗan kaɗan don bincike a tabbatar da cewa wannan mutum tushensa daga ina yake yana da gaskiya bai yi laifi ba duk wannan sai an ɗau lokaci a can inda suke za a iya ajiye su kuma suna cikin koyon sana'a ne ko sana'an da suke so amma a dawo da su cikin jama'a ana wato famfarin nasu ba daidai ba ne a yanzu nan idan muka duba abubuwan da suka faru a baya bayan nan a martai da dikwa da nawa da kuma cikin gudu inda mayakan boko haram suka kwace daga hannun sojoji ko da ke daga baya sojojin sun kwato su me wanda ke nuna a wani yaki da ta'addanci da ake a halin yanzu dama yaki da ta'addanci ba abu ne wanda zai kare a lokaci kaɗan ba kuma idan lokacin da an matsa musu zafi ya yawa mun ga alama sai su ma su yi kokare su samu soft spot su je su yi ta'addi sa'anan a dinga magana a abin kasashen ba da labaru a nuna cewa suna nan kuma kamar yadda shi shugabansu amma an sani yanzu da eh, sabon jami'an tsaro na hafsan sojoji musamman da aka sa yanzu an canja sallon yaki din da ana jira an kewaye gari a jira ana kaman wato tsare gari to amma yanzu abinda yan najeriya suka bukata wajen sojoji da jami'an tsaron mu cewa yakin nan sai an kai musu kuma a fatattake su a kai su a bi su duk inda suke to an fara haka yanzu shi yasa in kake ganin aje a dawo aje a dawo amma insha Allah idan an ci gaba da yadda ake dinnan wannan abun ya kusan dawa eh, zuwa karshe. Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, Solomon Abbo shine wanda ya daidaita mana sauti. Sai kuma ni Hassan mai na kaina da na shirya na gabatar, ke sallama da ku mu kasance lafiya. a gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka barkamu da warhaka da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci a cikin wani sabon shirin da ɗan gari wanda ni Haruna Mamman Bako daga nan gidan rediyon Niyya FM da ke birnin kwani jamhuriyar Nijar zan gabatar muku. Shirin da ɗan gari yana zo muku ne a ƙarƙashin yarjejeniya da ma'amala ta sashen Hausa na muryar Amurka da waɗansu gidajen rediyo na nahiyar afirka wanda a yau shirin ya kai mu a garin gazurawa inda muka tattauna da mai garin na gazurawa wanda ya soma da gabatar da kan shi kamin ya kama na tarihin garin mai gari ya sunanka garba isa garba isa ka kai yanzu kana kayan shekara nawa yanzu da hawa na yanzu ina da shekara goma sha hudu da hawan sarauta ta wannan gari eh ta wannan gari ga zura eh kan kan kan an kashi milci aka buge gaba ɗaya da waɗanga shekaru da waɗancan naka shekaru suna kai nawa shekara 60 gari ne yanzu shekara 60 mm, wannan gari na gazurawa wace masaniya gare ka ga dalilin asuliyar kiran shi garin gazurawa to mu dai mun tambaya ga mayya wani tsage na wanda akwai mu shi ne aka ce magazuranci shi na mun ka gani wanda aka ce magazuranci to mun yi tambaya mu bincika mu gane shi shi tsage na gazuranci mina na asanadi ne amma ba mu samu sani ba sai dai wani duk mun ka tambaya ya ce mana gazuranci gashi tsagen gashi ne aka ce ma gazuranci eh to muna yin musan wannan gari na gazurawa yanzu akalla ana ya kimanta ya kai shekara nawa da girkawa misali to garin gazura tun shekarar da an kaci kwanni wanda aka ce tura sun ci kwanni tun wannan shekara garin gazurawa an ka girka shi ko da an kai wannan ci an girka su don abin da manya ka bamu labari kamar sun shekara guda su ana ce muna sun taso daga asuji kuma makiyana suna da tumaki suna ta suna kiwo sun ka zaka nan garin ga dutsen ga zura sun ka zamana to da sun ka zamana suna nan suna zama zama zama sai kamar yan ganganiya masu iko dan da sarakuna mutanen suna hawan dawaki suna yawata to sai sun ka sun gani su sai sun ka sun ga ce masarki kai Allah ya taimake ka mun ga wasu mutane masu dukiya amma mutanen bai kamata a shuce ba to sai an ka saka iko to sai gani su tattauna da su ya ce to muna son ku tsaya sun ka ce to ba mu tsaya nan saboda mu ma muna da iko namu na kanmu an ga ce mina na ikon ku sun ga ce mu abin da iko mu ko barawa yo swata in an ga cikin garin gazura bude shi akai sai an ahita a dame shi kun ji namu iko to sai an ga ce to an yi muku to da ya sun ce mana ko da barawo yayi yo swata an ga dame shi da an shigo cikin garin gazura bude shi akai an ka sai waje sai a dame shi to ana nan an amince da haka nan sai wasu turawa sun ka zakwanni nan sun ka suna sarkakau to da sun ga suka su sannan ba a san agwala ba sai sun ga agwala sai suna ce mutane to sun ga sun ka na sun ka zamana ba ce ko aka to sai suna aika ana sai musu abinci kamar bankuka su mai siyo musu kwai turan nan sai an ka ce da sai musu kwai sai mu gari suna ce sarki wanda ya yi araba to sai dai an ga sun musu kwai suna son kashi yaro sun ka duka kan son kuma to mu gona an zaka an hada ma mutane na gazura wasu suka ba mu labari an ce to in an koro su da kwanni waɗanda annan su tare to sai sun kawo duci gashi na gazura ana kide kide da kwaruruwa da bakuka ana kide kide ana kide kide ana ce ciya to in sun to a tare to ko da an ka diba sai an ka cin kai kwanne ta sun da bakin hayaki don da lokacin nan ba a san makamai ba to sai tsohi suna ba mu labari sun kai to lokacin nan na da mutane sun ka sabko wasu ba su tsaya ba sai a buga ta kulki sai sun zo sun kai zaba wannan wannan sun ka ci kwannin nan to kuma sai sun ka bi wani ga zura an ka sun ka sami shurta wanga bangare din nan kenan tun wannan an ce lokacin nan su mutanen gazurawa duk abin da ya faru kwanni sai an yi ta da su eh gari abin da maiya na gafsan ka faɗa mana to muna yi musan kamar mutanen gazura yanzu wa'anni irin kabila da waje irin kabila akwai cikin wannan gari to mu yanzu ba mu da wata kabila cikin garin ga abin da dai dama mun ka sani duka da gama hatsagen ga dai na gazuranci sai kwanne ci shi na mun ka sani gobarci eh, shi na mun ka sani dan ko hillani dai ba mu da hillani wanda a cikin kaman takardun a ci ga hillani na gazura na sai dai mazauna sun ka sun ka zamana yanzu ga ya amma ba mu ta kabila to akwai banda yalla noma akwai wani abu wanda mutanen garin kai to banda noma akwai masu da'a kuma suna noma irin wangan aikin na cigaba yanzu kasa na aikin rani na albasa amma dai noman shi ya ba da ƙarfi eh sai sana'a eh yanzu nan gazurawa akwai walla wata al'ada wadda agga garin wanda duka in aka kewaya banda nan babu inda adda wannan al'ada ko wata hikima ko wata martaba ko kuma wani abu canda canda akwai al'ada wadda mun kaski can da ana yi wa tun da dadewa eh ba yanzu gaba saboda an ce al'ada abin da kaski shine zakodi wanga duki gashi da akwai wata addu'a nan to can na da na da na da ma hausa tsaka sannan da addini bai yawa tsaka na ka sani <laughs> to akwai wata addu'a nan wadda an gaji akwai wata iskanya wadda aka wa yanka can da mun da suna muna jin ana hoda muna eh to an ga sai bisa ta akuya an ga jauren kan nan to akuya nan ba yanka ta ita kan kwance da kanta sai ta kwana ta gilba na a yanka ta to wannan lokaci an ce ko da hawa an kawo da yaƙi garin zuwa ba a gare shi sai shi ɓace sai shi ɓace ba a gare shi ko an zo an ce wurin cin gari ne an ka taho a ci gari to ba a samu wannan gari eh. to yanzu wannan addu'a akwai ta addu'ar yanzu ko babu komi yanzu wannan duk duk duk yanzu shekaru wannan abu an yi jifa shi an bar wannan al'ada an bar wannan al'ada komi babu ko da mun kai wayo da yanzu an bar ta mu eh an bar ta don an bar ta wannan to muna yi musan kamar yanzu yalla wannan gari na gazura ko wata matsala wadda za a ce yana da ko ta ruwa ko ta hanya ko ta likita ko makaranta ko wani abu wanda kuke son a magance ba. To muna da babban matsala yanzu abin da muke da matsala shi dai hanya muka so na farko. Hanya da ina da ina zuwa ina. Wani dai zuwa nan garin gazura ita muka so sannan muna son kamar makarantun ne namu ina ganin tun zamanin kwanciyar an kai mana gina kamar dai mu gina sai dai abin da mun gina da nan ba mu da gina da an kai mana. ka da abin da matsalolin mu sannan akwai mayan matsalolin mu kuma mu yanzu mu manoma muke to amma yanzu in duk kaka ta kai kuma babu zama lafiya gare mu sai mun noma abinci isa wurin ɗiba shi sai maki a zuka wuce su bar haka mu ka ji abin da babban matsalar mu mu dai mun sani duk dai wanda shi bai yi karatu ba ya abin da so in ya noma abin shi ɗebe in ya ɗebe abin lafiya Allah shi ke sai wanda dogaro mu kai ne amma ga yanzu in mun kai noma ga Allah sai su gayya da sun kayo gayya in lokaci ya kai baka da hali ko karacin gonarka bin laci ya kai ashirin ko talatin da dukiya kaka za ka tare su kana kallo noman da kai sai a canyi shi a wace barka mun na so a yi mana maganin wannan shi ya zama matsala gare mu tun da yanzu wanda aka canyi ma dai gonaki da dawa shi na gani a canyi ta ba shi da iyakacin cikin fadaman tun da yanzu ga ganin yanzu an ce maka sun ji donan kayan gagata ta gabaci to wai duk abin da akwai cikin daji ba tare da za su yi ba lana guda sun yi lalaki na su kawo sai nan bakin garin gana mu ka ji abin da sha mun kai babban matsalar Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka da haka muka zo karshen wannan shiri mai suna da ɗan gari wanda a yau ni Haruna Mamman na Bako daga nan gidan rediyon Niyya FM ta birnin Kwanni ne gabatar muku. Muna fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu sake saduwa da alkhairi sai kuma wani karon idan Allah fa ya yarda. masalau. To madalla. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye tashar VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka, a ko da yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. mu. ne kuma muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na baba yakubu makeri da kuma matasa a duniyar gizo na shamsiya hamza ibrahim yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salaman abo da hada shiri da ba da umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.